A difa zaman kashe wando da matasa ke yi ya kasance wani lamari mai ɗaurin kai ga hukumomin jihar. Matsalar tsaro da ke wakana a jihar yau shekaru hudu kenan ta yi mummunan tasiri ga sana'o'in al'umma a cewar shugaban ma'aikatar kula da matasa na jiha Ma'azu Abdu. Yanayin rashin aiki a jihar Difa ya kazamce domin matsalar da ke gare mu a nan Difa akwai adadin matasa mai ɗimbin yawa da ba su je makarantar boko ba wanda bai je lakwal ba ba a maganar a tambaye shi wani digiran kwarewa ga aiki. Idan ana son gudanar da wasu ayyuka san tambaye tambayi digiran kwarewa ga aikin su kuma basa da shi. Shi yasa kullumin muke da matsala da matasa inda matasa matasan ke cewa abokan hulɗa sun zo nan difa kuma sun ki ɗaukar matasan difa aiki. Alhali ko su masu kwangilar suna da sharuɗansu. Misali idan suna buƙatar matukin dankaro injin da aka saya a miliyan tamanin idan suka buƙaci matukinsa ai sai mai digiri shi kuma a cikin matasan ba wanda ke da digirin tukinsa kenan alatilas sai sun nema wani waje to wannan ita ce matsala da muke fuskanta a nan difa kalilan da ke da digiri ba sa zamne a nan difa suna can wani waje matsalar matasan ke yanzu dai sai fannin ayyukan lebaranci gadi direban mota mai farmi be da sauransu ake ɗaukar matasan a fannin ayyukan kwarewa ba mu da masu digiri darakta wani matakai kuka ɗauka a huskar jiha domin sauƙaƙawa waɗannan matasa damar samun ayyukan yi idan kuka ɗauka misali ta fannin yin horon aikin hannu akwai wata cibiya a wannan cibiya muna nan muna koya ma matasa wasu ayyuka don su samu kwarewa kamar sudir gini fulamberi kuma dukkan wa'annan ayyukan ana nan ana koyar da su a cibiyar horaswar inda a ƙarshen kammala ɗaukar horo ana ba su takardar shaidar sun koyi aikin wasu ma na samun digiri da zai ba su damar aje tambayar neman aiki kuma ko a cibiyar kyautata rayuwar matasa muna nan muna koyar ma matasa ɗinki kiwon kaji da makamantan haka a nan horon shekara hudu ne ake basu da zaran sun kammala ana basu digiran kwarewa da zai basu damar neman samun aiki daga wata bukata ta